الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai biyu ga watan tara a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma <clears throat> ci gaba da karatunmu na littafin أعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بمتاشيو بإذن الله تبارك وتعالى تنبأت دليل سبعين دبيوكو ما مثال كل من من الفسوق الأكبر والأصغر نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر ثاني الخصوم الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ومثال الفسوق ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في قوله نعم قوله تعالى في الخلق ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين روى أنها نزلت روية روية نعم روي أنها نزلت بالوليد بن عمر نعم طب darasin da ya gabata dama mun yi magana akan wajen amsar da ya bayar akan da zalunci da fasikanci da munafinci sun zo a cikin alkur'ani an yi amfani da su suna nufin kafirci fita daga addinin musulunci sun zo kuma da wata ma'anar da ba ta nufin haka to shine ya bukace warware mana wannan tare da misalai kowane ɗaya a kawo menene asalin ma'anarsa tare da dalilan da suke nuna haɗa shi da alkufurul akbar da kuma wasu dalilan da suke hada shi da alkufur al'asgar shi yasa ya ware waɗannan to mai magana akan misalan da ya kawo dangane da zalunci mun ji ayoyi da suke nuna zalunci nau'i biyu ne da babba da ƙarami to yau kuma abin da za mu ji shi ne maganar fasikanci alfisko ko alfusuko ana cewa ana cewa alfusuk duk ya zo kuma a ƙur'ani musamman fadin Allah maɗaukaki da yake magana akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum in fata bayyanu an tusibu qauman jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ce wa'lamu anna fikum rasulullah law لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان to a wannan wuri Allah madaukaki ya kira shi da wannan a cewa da Allah madaukaki ya so da ya sa kunci mana ku sani dai cewa akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ku wannan aya tana cikin ayoyi da suke nuna falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta nuna cewa Allah ya magana da su cewa wa'alamu kuma ku sani an fi kuma rasulallah, cewa manzan Allah fa yana cikinku, sallallahu alaihi wasallam sai ce tsaye yuti'ukum fi kathirin min al'amri da a ce yana muku da a cikin da yawa daga cikin lamura la'anittum da kun kuntata da kun samu kunci da wani bala'i ya same ku saboda abubuwan da kuke so daban da abin da shari'a wani lokaci ke so daban to amma sai ke cewa walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaikumul imani kun ga wannan nassi ne daga Allah akan ya soyantar da me imani a zuciyar habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba masu son kafirci bane zai wa hu fi qulubikum kuma ya kawata shi a cikin zukatanku sai kuma yace wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan waɗannan abubuwan Allah ya sa ƙin su a zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma nassi ne na nuna falalar a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Allah kamar yadda ya sa su suka so imani ya kawa da shi a zukatansu to haka nan kuma ya kyamatar da ya kiyar da ya sa suna ƙin, suna ƙyamar da kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah subhanahu ta'ala to Allah madauke kara musu daraja to a wannan kunga ya kira shi da wannan lafazi ya al-fusuq to al-fusuq yanqasimu ila kismai fusuqun akbar da fusuqun asghar shine abin da yake so ya kawo kuma tare da dalilai sai ce misalil fusukil akbari misali akan fasikanci babba ma zakarahu Allah ta'ala bi qawlihi inda Allah madauki ke cewa innal munafiqina humul fasiqun kaji an ce innal munafiqina meye munafiki menene suwaye munafikai in an ce munafiki mun karanta a baya me ake nufi da shi wanda ya bayyanar da zahirin imani cewa yana tare da muminai amma a batsininsa bai yarda da Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kafirun fil batini ko muslimun fil zahiri hmm. a zahirinsa yana tare da musulmi amma a zuciyarsa bai yadda da Allah ba bai yadda da Allah bai yadda addinin musulunci ba to kun ga waɗannan me hukuncin shi munafiki a nan duniya mun zan hukuncin sa zunansa munafiki kuma ba a sashi a cikin musulmi ma'ana ba musulmi bane a batsininsa sannan a lahira fa dan wuta ne a wutar ma can ƙasa sai an sa shi can ƙasa sannan a sa kafirai saboda munin aikinsa ya yaudari addinin musulunci ya yaudari Allah subhanahu wataala duk da Allah ba a yaudararsa da fatan mun gane to kun ga ashe kafircinsa wannan iri ne karami ne ko babba babba to amma gashi an ce innal munafiqin sai aka ce humul fasiqun munafikai su ne fasikai kaga anan sai ka ce ashe nan fasikanci ana nufin fasikanci wanda yake nufin kafirci mai fidda mutum daga addinin musulunci yawwa shi kenan sai mu fahimci amfani da waɗannan lafuzza da zalunci da fasikanci ba a amfani da su haka kawai ka ce duk inda kaga an ce fasiki sai ka ce a ana nufin wanda ba kafiri ba ashe akwai lafazin fasiki yana nufin kafiri kamar gashi a nan nassi ne wannan kurukuru yawwa to sai ke cewa wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗauki da ke cewa illa iblis kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbih Allah maɗauki ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi adam sai suka yi sujadan nan baki ɗayansu illa iblis sai iblis duk da cewa shi ba mala'ika ba ne kana min aljinni yana cikin aljanu yauwa ma'ana shi dama aljani ne shi fafasaka an amri rabbihi amma allah maɗuki ya sa shi cikin yana tare da mala'iku a lokacin aka yi wannan da aka yi wannan umarni cewa kowa ya yi sujada ga annabi adam duk sai suka yi saboda su dama ba sa sabawa Allah shi kuwa kasancewar dama aljani ne shi ka gani nasu ne wannan kurukuru cewa shedan menene shi aljani ne yawwa ba mala'ika ba ne don haka istithna'in cewa illa iblisa ba istithna'i ne muttasil ba istithna'i ne wani iri mun munqati li'anna almustathna laysa min jinsi min minhu wannan kun san shi a ka'idar larabci yawwa sai ce fa fasaka an amri rabbihi sai ya fita daga da'ar ubangijinsa domin da ma asalin fusuq shine khuruj fasaka ma'anasu kharaja an ta'atillah yawa mutumin da ya fita daga da'ar Allah shi ake cewa ya yi fasikanci fasiki shine wanda ya fita daga da'ar Allah to kun ga shi ma wannan fa an amri rabbihi sai ya fita yayi fasikanci daga umarnin ubangijinsa wannan ya nuna me yake nuna mana an yi amfani da lafazin fusuki a kanwa shaidan shi ko shine shugaban duk wanda ya kafirci ma a duniya ko kaga kafiri ne shi a wani wurin an kira shi kafiri a suratul baqara abinda Allah madauki ya faɗa kenan ko wa kana minal kafiri yawwa nan kuma kaga fa fasaqa an amri rabbih to dan haka ashe kenan fisqu anan ma'anasa me kafirci yawwa mun gane wannan wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa wa jainahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin nan ma ana zancen mutanen annabi lut da abin da suke aikatawa na neman maza wa najjaynahu sai muka tsirar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'itha muka tsirar da shi daga alqaryan nan daga al'umman nan daga mutanen nan da suke aikata alkhaba'ith miyagun abubuwa manya-manyan laifuffuka manya inna kanu qauma sau'in lalle su mutane ne munana kuma fasikin fasikai ne su kaga waɗannan kafirai ne dama ba su imani da annabi lutu ba da saƙonsa na tauhidi kuma sannan suna wannan mummunan aikin da suke aikatawa kaga fasikanci ne da ake nufin kafirsi aka kira su da shi a nan wuri da fatan mun gane wannan su ne ayoyin da ya kawo mana akwai wasu ayoyin kuma duk da bai kawo ba za su yi mana amfani kamar da Allah mulki cewa fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin yana zancen mutanen fir'auna fastakhaffa sai rena hankalin qaumahu mutanansa fa ata'uhu sai suka yi masa da'a innahum da shi da su kanu qauman fasiqin sun zama mutane fasikai da wa ake magana fir'auna yawwa kaga fir'auna shugaban kafirai ne shi ma a cikin dan adam amma kuma kaga an kira shi fasiki saboda ashe kenan fasikancin da ake nufi anan ana nufin me kafirci yawa hakanan inda Allah madauki kike cewa wa ammal ladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wani a cikin suratul sajada yawa a duk lokaci waɗanda suka fasikanci kaga bai ce wa ammal ladhina kafaru ba sai ce wa ammal ladhina fasaqu amma waɗanda suka yi fasikanci wanda irin fasikanci ana nufin alfiskul akbar shi yasa kun ga sakamakonsa su sai yace me fa wahumun naru makomarsu ita ce wuta kullama aradu an min ha duk lokacin da suka yi kokarin su fito daga cikinta dufi ha sai a mai da su cikinta kaga ashe kenan ba masu fita ba ne? waye ba fita daga wuta kafiri ashe kenan fiskun nan ana nufin kafirci wannan dai ayoyi akwai ƙari da yawa hakanan inda Allah mulki cewa innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun shi ma cikin suratul tauba lalle sun kafirce kun ga wannan shi an hada da kafircin da fasikancin ma a aya guda idan ka dauki cewa duk lokacin da ka karanta lafazin fisqu zaka bashi fassarar abin da bai kai kafirci ba kaga za a kuskure saboda gashi nan nasi kurukuru innahum kafaru billahi lalle sun kafircewa wa Allah wa rasulihi da manzansa wa matu kuma suka mutu wahum sai aka ce fasikun ba ce wahum kafiruna ba duk da cewa kafiran ne ashe kenan fiskun nan da ake nufi shi ma me ake nufi kafirci haka nan da fadin Allah madauki ke cewa wa man kafara ba'da zalika fa'ula ika humul fasikun wanda duk ya kafirce a cikin ku bayan wannan to waɗannan su ne fasikai kaga an faɗi kafirci kuma sai aka ce waɗannan su ne fasikai ashe duk fasikanci dai nan wanda ake nufi shine kafirci da fatan an fahimci abin ɗayi sai ce wa misalul fusuki alladhi duna zalik misalin kuma fasikancin da bai kai kafirci ba misali yana nufin misalan ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani yace qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki fil qadhafati a cikin masu qadhafi al jam'in qadhif qadhif mutum ɗaya kenan wanda ya yi ƙazafi me ƙazafi jifan mutum da tuhumarsa ko jifan wata mace da tuhumarta da zina yauwa wannan ayoyi suna cikin ayoyin da Allah maɗauki saukar a cikin suratun nur daga farkonta har zuwa ayoyi adadi masu yawa don kubutar da da barrantar da a baiwar Allah matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wadda munafikai suka tuhume ta da yin zina aisha radiyallahu ta'ala anha Allah maɗauki ya saukar da waɗannan ayoyi masu adadi mai yawa don bayani da tabbatar da cewa wannan abu bai gudana ba to a ciki shine kuma sai ya sa mana ma dokoki akan ka'idojin ƙazafi in aka samu mutum ya yi wa ɗan uwansa ƙazafi ya dube shi ya ce wane mazinaci ne ko kuma ya je ya kai ƙararsa cewa wane ya yi zina sai a ce ina shaidunka sai ya zama shaidu kuma a shari'a guda nawa ake nema guda hudu wannan shari'a ce da kowa santa hmm. shi yasa Allah maduki ya faɗi cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada tana nan za ta zo mana anan kaga wannan sai kuma su ma yace wa ulaika humul fasiqun sai aka kira su fasikai saboda sun aikata wannan aiki na tuhumar mumini salihi katangagge suka tuhume shi da fasikanci a wato zina to shine yake cewa nan wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun kar ku karbi shaida daga gare su a kuma waɗannan su ne fasikai wannan kaga wannan irin fasikanci ne fasikanci ne wanda bai kai kafirci ba domin kazafi babu wanda ya taba da'awa a cikin malamai cewa kazafi kai wa mutum kazafi ka tuhume shi da zina ka fita daga addinin musulunci amma laifi ne babba daga cikin laifukan da akwai haddi a kansu haddi shine bulala tamanin da fatan mun fahimci wannan da magar malamai kuma dai anan dai yake yana da alaka da fiqhun ita ayar cewa idan aka samu mutum ya yi wa wani ƙazafi sannan aka yi masa wannan hukunci na ƙazafi mun sani dai haddodin allah subhanahu wa ta'ala kaffaratun li azunubin lati tarattaba alaiha tilkal hudud mun san wannan ko ma'ana duk wanda ya laifi laifin da yake akwai haddi a kansa to in har aka tsayar masa da wannan haddin to wannan haddin ya wanke masa wannan zunubin ran tashin alkiyama kuma ba za a kama shi da wannan laifin ba kun fa'idar tsaye da shari'a kenan ko idan har mutum yayi laifi aka tsayar masa tare da cewa akwai kunyar jama'a za a yi ta labarin sa ai shine kaza da kaza to amma alahira fa ba za a kira shi ba ba za a tsaye da shi a ce wani wanda ya zinan nan ba an wanke a nan duniya haka zai tafi wurin Allah tsaf in har Allah maduki ya sa bai ƙara yi ba kun ga wannan koda ba tuba bane wannan ɗin da yayi an kankare shi idan kuma ya tuba to shi kenan to nan maganar kazafi in mutum ya yi kazafi shi Allah maduki ya faɗi hukuncin shine a yi masa bulala tamanin ƙari akan bulala tamanin kamar da malamai suka faɗa a nan hukunce-hukunce guda hudu aka ɗora a kansu masu kazafi wani ya nuna mana girman wannan laifin ko guda uku wallazina yarmunal muhsanati a thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a sai aka ce fajliduhum 80 jaldatan ku musu bulala bulala guda 80 kun ga hukunci ɗaya kenan ko sai kuma wala taqbalu lahum shahadatan abadan kar kuma ku sake karbar shaida a gunsu kar a sake ganin sa an kai shugaban alkali ya cancanci a karbi shaidarsa ya zama tabbataccen mutumin da ba za a karbi shaidarsa ba kuma ya nuna mana ashe shaida ana karɓar ta waye ta adali mutumin kirki shi yasa a wasu kasashen idan mutum zai ba da shaida sai ya zo da tazkiya ina ji an taba ba mu lamari ko yanzu kamar a saudiya duk wanda zai je a kira shi shaida a kotun alkali to sai ka zo da takarda daga limamin masallacin da kake sallah a unguwar sai baka wannan kullum muna sallah da shi na san shi mutumin kirki <laughs> haka ake har yau dinnan idan ka kai sai a karba to wannan ne zai ba da damar a sa ka a wannan akwati da za a sa ka a cikin masu shaida sai a ce za a karbi shaidar ka in ba haka ba za a karbi shaidar mutum ba hmm. har zuwa yau dinnan haka ake kaga wannan ya tabbatar da mutum mutumin kirki ne kafin a karbi shaidar sa to kun ga nan hukunci na farko bayan an yi a bulala na biyu kuma shine me ba za a karbi shaidar ka ba sai aka ce abadan har abada yawwa to anan ne zancen yake zuwa malamai sun yi saɓani saboda bayan wannan allah maɗace ya ce illallazi na tabu sai waɗanda suka tuba min ba da zalika wa aslahu fa inna a ghafurur rahim allah maɗace ce fa inna a ghafurur rahim to ghafurur rahim ɗin nan ga wancan laifukan da suka yi ko ku har maganar shaidan nan jumhurin malamai mafi yawan malamai ra'ayinsu shine in an tuban to za a karɓa saboda wannan faɗin illallazi na tabu ɗin cewa ta wanke wancan din idan mutum har ya tuba to daga baya za a iya karba badan din nan za a iya taksisinta saboda tuba din domin tuban dama ya zo ne bayan ambatan a badan din ina fata mun fahimci wannan yawwa to wannan dai yana cikin fiqhun mas'alar ba bangaren aqida ba a cikin littafai insha Allah za a same su to me dai maganar mu anan me alaka da wannan aya Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ula'ika humul fasiquna yawwa ba a ce wa ula'ika humul kafiruna ba kuma kodan an amfani da fasikancin to ba za mu ba fassarar fasikanci na kafirci ba don me domin wannan aikin aiki ne da bai kai ba aiki ne da ke da alaka da aƙida ba aiki ne na gaɓuɓɓa wanda ba a can a zuciya yake ba na farko dama mun san kuma daga cikin ayyukan da suke kai ko a duba alamar cewa abu zai kai mutum ga kafirci sai yana da alaka da zuci mun fahimci wannan yawwa to wannan kenan sai ce wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki wani fasiki ya zo muku binaba'in da wani labari fatabayyanu to ku yi bincike wannan haka ake karanta fata bayyanu ya zo a wata kira'an fata sabbatu yauwa fata sabbatu kira'a ce ita ma a ma'anarsu kuma guda ɗaya ne fata bayyanu ma'anarsa fata sabbatu duk ma'anarsu ɗaya mai ma'ana ku tabbatar ku yi lura fa'un ɗin nan kafin a yi ɗugo kawai haka take fa'un ba ɗugo sai nabira nabira wajen guda uku in an ce nabira shine dan hakorin da ake dora dugo akai haka laraba suke kiransa nabira yawwa nabira daya wadda za a sa mai ta'un akai nabira ta biyu ta ba'un nabira ta uku mai ya'un ta ƙasa ko sai nabira ta hudu mai nunu fata bayyanu to kaga in kuma aka ce fata sabbatu ne to shi ma duk haka ne fa'un ce da nabira daya ta ta'un sai nabira ta biyu ta sa'un sa sai kuma ba'un shi ma wata nabira ta ba'un sai kuma wata nabira ta me ta'u har yanzu fata sabbatu duka duka munufin su daya don haka wajen karantawa wasu malaman suka karanta wancan wasu karanta wannan kaga amfanin yin digon nan kenan mm. to fata bayyano ku yi bincike an ai haufan min an dan tsoron an tusibu qauman bi jahalatin ku sami ko ku shafi wasu mutane bi jahalatin da jahilci ma'ana ku shafe su da cutarwa ku cutar da su ko ku zage su ko ku ci mutuncin su ko ku dauki labari marar kyau ku faɗa a kansu fatusbihu sai ku wayi gari nadimi na kuna masu nadama alama fa'altum bisa abin da kuka aikata to wannan me dalilin kawo wannan aya a wannan a layi na magana shi ne da yake cewa an faɗi lafazin fasik ko na farko fasikanci nan ba fasikanci ne da ke nufin kafirci ba domin mai kawo labarin karya ba kafirci ba ne fasikanci ne ƙarami wanda ba ya fidda mutum daga addini shi ne kawo ce ruwiya an ruwaito an na ha nazalat zalat bin ibn riwaya ta zo kun ga kawo ta da siga tamridi duk da haka duk da dai ba cewa ba lalle zama yana nufin ishara yake zuwa ga raunin ba amma zai iya ishara zuwa ga hakan din jumhurin malamai malaman tafsiri in ka karanta tafsirin wannan ayar suna magana akan cewa an saukar da wannan aya akan alwalid ibn uqba ɗaya daga cikin khalifofi ko gwamnoni da aka samu a iraki musamman a garin kufa lokacinsa zamanin abdullahi bin mas'ud ya rayu a wannan zamani lokacin uthman suna daga cikin mutum biyar daga cikin banu umayya da uthman bin affan ya ba wa gwamnoni a zamaninsa gwamnoninsa guda ashirin a cikinsu guda biyar ne kawai banu umayya wannan malamai sun faɗi wannan wajen mai da raddi ga tuhumar da ake masa cewa yana da son kai yana ba wa 'yan banu umayya matsayi a cikin mutum ashirin mutum biyar ne kawai banu umayya kaga wannan ba za ka ɗauke shi a matsayin son kai ba inda adalci za a bi to amma akan duba irin waɗanda suka fice ne da wani abu sai a faɗe su in ka lura da misali a ce mu'awiyar mu'awiyar sahabi ne mun fahimci wannan banda wannan kuma ba Uthman ne ya sa shi khalifanci a yau sa shi gwamna ba a Sham tun zamanin Umar yauwa bayan rasuwar yayansa akwai yayansa yazid ibn abi sufyan shi ya rasu zamanin abubakar abubakar ya tura shi a matsayin gwamnan sham da yayan nasa yazidu ya rasu shine umar sai ya dora dan uwansa muawiya kaga ashe kenan ba usman ne dan kabilancin kabila su sa shi ba yau wannan dai a cikin littafin da malamai suka yi magana akan wannan matsalar mutum zai gan shi asalin zancen da ya anan shine wannan bawan allah alwalid ibnu uqba wata rana annabi sallallahu alaihi ya aike shi banil mustalik ya karbo zakka shi ne ko ya tsorata sai bai je ba sai ya dawo ya ce sun ƙi ba da zakka har aka tura za a je a yaƙe su to sai Allah saukar da wannan aya mun fahimci abin to ne daga eh, kun ga a nan, ana magana akan wani mai labari ya kawo labari cewa waɗannan mutane sun ƙi ba da zakka har annabi sallallahu alaihi ya umarni a daura ɗamarar yaƙi ga waɗanda ba za su ba da zakka ba za a yaƙe su mun fahimci wannan to matsalar ita ce riwayar isnadin bai inganta ba amma yana nan a cikin littafan tarihi da yawa an faɗa nan littafan tafsiri in suka tashi kawo tafsirin wannan ayar suna kawo wannan kissa ɗin da labarin cewa yana shan giya cewa wata rana uh, su abdullahi bin mas'ud suna sallar asuba a bayansa ya sallar asuba a hudu maimakon a biyu da ya sallama ma ya waigo ya ce a duku wai in kara muku Shi ne abdullahi bin mas'ud haike cewa a lokacin ai tuntuni dama muna tare da kai a cikin kari muke ma'ana dama can ka riga ka kara wani karin kuma za ka yi sallar asuba ka yi ta hudu ai an gama to waɗannan ruwayoyin duk akwai su illa in aka zo maganar tarihi a binciken isnadi wasu ba su inganta ba amma dai sun shahara a bakin mutane haka aka yi kuma haka aka saukar da wannan ayoyi saboda su da fatan mun fahimci abin yawwa to Allah mu dauke samu dace to dalilin kawo wannan dai shine fasikanci da aka faɗa anan ba na kafirci bane fasikanci ne da ake nufin babban laifi amma bai kai ga mutum ya zama kafiri ba kafiri ma'ana na fita daga addinin musulunci to sai nukta ta gaba ko tambaya ta gaba ma misalu kullum minan nifaqi al-akbar wal asghar na'am ma misalu ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآية ذكره نعم نعم في الآية من سجن البقرة وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم نعم. إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعم. الآيات وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نعم. إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات ومثال المثال الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وإذا اؤتمن خان نعم. وحديث وحديث وحديث نعم. أربع من كن فيه كان منافقا نعم الحديث الحديث جيد tambaya ta gaba ce ma misalu kullin minan nifaqil akbari wal asghari wanda misali za mu samu daga ƙur'ani ko sunna daga ko dangane da munafinci kasuwarsa kashi biyu shi ma akwai munafinci karami da munafinci babba in muka ɗauki ta'arifin bayanin ma'anar munafinci kamar da muka faɗa ɗazu munafinci shine mutum ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana imani in muka ɗauki wannan kaga kenan ba za a samu munafinci ƙarami ko babba ba in dai har kafircin mutum ya ɓoye da gaske a zuciya to a koyaushe shi kafiri ne mun gane wannan yau to dalili na kawo wannan shine mun samu nasoshi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi musamman ya kira ayyukan da ijima'in musulmi ne cewa waɗannan ayyuka fa laifi ne su irin zunubai ne amma ba su kai ga su fidda mutum daga addinin musulunci ba sai aka kira su munafinci to annabi ku baya karya kuma ba zai saba maganar Allah ba don haka sai a ce abin nan da yake nufi da munafinci shine muna munafincin ne daban ba wancan da muka saba ji na munafikai masu ɓoye kafirci a zuciyarsu ba mun gane wannan sai mu fassara shi da cewa kafir eh, munafinci ne karami ba munafinci ne babba ba ta yadda za mu kubuta mu ba mu karyata hadisin ba ba mu soke shi da aikinsa ba ba mu kuma gwara shi da aya mun ce ba za mu yi amfani da ko ɗaya daga cikinsu ba kuma wannan dama ita ce ko shi ne manhaji na daidai hanya ta daidai kenan wajen mu'amala da ayoyi da kuma ah, hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin dai in ba ku manta ba farkon shigowar mu wannan gun wannan bayani cewa dalilin da ya sa fa malamai suke kashe-kashen nan a babin aƙida kuma yana da muhimmanci mutum ya san a taksimat da malamai suke a babin aƙida ko ne abokinmu dan sudan a rubutunsa na magistrate wato masters da muka yi tare da shi shi kuma rubutun da yake nan kashe-kashen bangarorin ilimin aƙida duk wani babi da aka ce an kasa abu kaza kashi kaza shi kuma abin da ya zauna yake ne bin littafan malamai e ta karatu ya fito da me aka kasa shi kashi kaza shi kuma ya rubuta rubutunsa akai haka shi kansa kuma sannan ya fito da ka'idojin malamai me dalilin wannan takasimi shin da ka malamai suke yi ko ko yana da asali daga cikin manya-manyan dalilan kasa abubuwa zuwa kashi-kashi shine wannan abun samun nassoshi su saba akan hukunci in muka samu aya wata ta ce kaza wata ta faɗi wani abun da in ba mu lura ba za mu iya cewa wannan aya ta saba waccan alkur'ani kuma wajibi ne dukkan musulmi ya yadda a zuciyarsa cewa tabbas alkur'ani komai nasa gaskiya ne babu kokonto kuma babu wata tufka da walwala a ciki don haka idan ka ji a zuciyarka ga wata aya da kake fahimtar ta saba wata aya daban me ya kamata ka fara yi ka fara tuhumar fahimtarka cewa kai ne baka fahimta ba mun gane wannan maimakon ka tafi ka ce a ah, ya ƙur'anin kuma nan an ce kaza can kuma an ce kaza kun ga waɗin misalan nan da muka kawo na ɗazu akan zalunci da na fasikanci ai duk a cikin alƙur'anin ne ma ba maganar ka gwara ƙur'ani da hadisai ba a cikin ƙur'anin za a ga wani wurin an faɗi wani lafazi misali wancan da muka kawo illa iblis kamin min al inna innal munafiqina humul fasiqun kaga an ce innal munafiqina hukuncin munafikai ko menene kafirci ne amma an kira su al-fasiqun to idan ka dauki fassara ta lugar larabci ka dora ta akan qur'ani koyaushe haka zaka yi amfani da ma'ana guda ɗaya sai a ce mai ake nufi da fasikanci sai ka ce fasikanci asalin sa shine khuruju min ko al-khuruju min ta'ati Allah fita daga da'ar Allah in ka ce wannan shine kuma sannan sai ka ce ai duk fasikanci bai kai kafirci ba ka ce kuma za ka yi tardin wannan ma'anar tardi shine ka sa shi ya zama a koyaushe ka'ida guda ɗaya ce to za ka ga za ka samu matsala za ka samu wasu ayoyin sun bayyana mana cewa munafinci nan kafirci yake nufi sai kuma ka zo ka samu kamar wannan ayar ta yi amfani da fasikanci ana nufin ko munafinci kai an kira munafikai fasikai ba a kira su kafirai ba sai ka ce ashe wannan fasikancin to wanne iri ne cin tuka da warwara muka samu a qur'ani ko ba haka ba sai mu ce a'a kai ne baka fahimci abun ba ya malamai suka fahimce shi malamai sun tattauna wannan tun a baya sai suka ce to ashe wajibi ne tun da Allah ba dama mu tuhumu zancensa ba dama mu ce ƙarya ne ba dama mu ce nan ba a fahimce wani abu ba sai mu ce mu ne ba mu fahimta ba sai mu ce to ashe duk maganar Allah gaskiya ce can inda ya ce munafikai kafirai ake nufi gaskiya ne nan inda ya ce munafikai sunansu fasikai shi ma gaskiya ne sai mu ce to ashe fasikancin ne ba irin yadda muke tsammanin a Alugar larabci ba kun fahimci wannan abun idan ka gane ka'idar cewa abu za ka ba shi ƙadasa mai karfi babu kuskure cikinsa to za ka riƙa ba mutum uzuri ko da wajen mu'amalaka da mutane zan tuna wata magana ta malam mahmud shakir cikin eh, karanta tafsirin tsabari da nake yana bayyana cewa tafsirin tsabari na jin saba ko kisar tafsirin tsabari daga farkonsa har ƙarshe wani malami daga cikin malaman na hau. yake cewa laisa fi tafsiri tabari khata'un nahwiyyun wahid babban malamin nahawu ne ya faɗi wannan a tafsirin tabari babu kuskuren nahwu ko guda ɗaya to shine malam mahmud shakir kanin malam ahmad muhammad shakir yana cikin a zamaninsa shine kamar albanin wancan zamani in aka in ana zancen hadisai ya inganta ya ce abu kaza ingantacce ne in ya bada hukunci galibi ba a tsallakewa babansa shine babban alkalin daular abin daular uthmaniya a misra yauwa to shine ahmad muhammad shakir to kaninsa kuma mahmud muhammad shakir shi kuma malamin luga ne ya rubuta littafinsa da ake ce ma almutanabbi tarihin mutanabbi da waƙoƙinsa da sauransu to shi ne ya ta haƙiƙin wannan littafi na tafsirin tsabari da a cikin wannan bayani nasa da ya zo sai yake cewa shi wannan in ya karanta wata kalma tsabari zai kawo wata kalma ta larabci sai ce ya bincika duk ma'ajim na larabci bai samu wannan kalmar ba kalma ce ta larabci ya bincika littafan an ce ma'ajim ana nufin dictionary na larabci ya ce ya bincika kakab bai samu ba amma ya fahimci ma'anarta daga siyakin da ake nufi sai ce to shine sai ya sauko ƙasa sai rubuta sai ce ya ahalal ma'ajimi أضيفوا هذه اللفظة أو أضيفوا هذه اللفظة إلى معاجمكم ya kuma أبو dictionary ku ƙara wannan kalmar a cikin dictionary ku amma ba dai mu ce mata kuskure ba ce saboda me ما girmama tabari da ƙarfin fahimtarsa a larabci to wannan shine in ka fahimci irin wannan da idan dan adam za a yi masa wannan ya za a yi ka zo a qur'ani sai ka fahimci wani abu ka ce kai nan wurin akwai tufka da walwala kun gane abin da ke nufi wannan ka'ida ce don akan haka malamai suka gina wannan ba a kuskurantar da wani abu na qur'ani don haka in ka ji a wani wuri Allah ya ce kaza a wani wurin kuma ya faɗi wani abu kamar sabanin haka a fahimtar ka to ka kasa abun biyu ka ce can kaza ake nufi nan kuma kaza ake nufi sai ka zauna lafiya da fatan mun gane to wannan shine asalin da ya sa malamai suka yi wannan kashe-kashe a babin tauhidi har ya zama da irin wannan tsari din to mu je sai ce wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu yau mun gama da wannan ko akwai wata ayar kuma da ita ma take ishara zuwa ga fasikanci wanda ba na kafirci ake nufi ba Allah madauki yana cewa wala yudaru katibun wala shahid wa in taf'alu fa innahu me fusuqun bikum cewa kada a cutar da marubuci a ayar dainu ne ko ayar eh, a rubuta bashi in za a yi bashi ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu to wannan aya a cikinta sai ce kar a cutar da katibun wala shahidun ko mai shaida kar a cutar da su wa in taf'alu in kun aikata haka fa innahu fusuqun bikum to fasikanci ne dangane da ku ma'ana kun yi fasikanci kaga wannan in ka dauki fasikanci kamar irin wancan innal munafiqina humul fasiqun ko fa ammal ladhina fasaqu fa ma'wahumun nar can an ce 'yan wuta ne waɗanda kafirai ake nufi nan kuma shi ma kace wanda suka saba suka cutar da shaida ko mai rubutu shi ma sun yi fasikanci ma'ana sun fita daga musulunci kaga an yi babban laifi yauwa to wannan ana nufin fasikanci ne karami wanda ba ya fidda mutum daga musulunci amma kuma a babban laifi ne to sai ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu kulli shay'in alim shine karshen wannan aya to mu je mun karanta tambaya ta gaba ko to sai ce ma misalu kullum minan nifaƙil akbari wal asgar sai ce misalin nifaƙil akbari misalin munafinci babba ma ƙaddamna zikirahu fil ayati min sadri al abinda ya gabata muka ambace shi a ayoyi da suka gabata na farkon suratul baƙara kusa suratul baƙara Allah subhanahu ta'ala a farkon ta ya fara da bayan ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi sai kawo siffofi na mu'minai sai biyo su da siffofi kuma na kafirai yawwa sai kuma biyo da siffofi na munafikai yawwa to a cikin wannan shine ya kawo a munafikan ai an faɗi wasu daga cikin wannan qauluhu ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai ko da ke wannan a cikin suratun nisa'i ne amma ka koma suratu baqara da ya ishara zuwa gare ta ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin kaga wannan shine nassin ta'arifin munafiki dama kun fahimci zancen wannan in ka zo kana neman ma me ake nufi da munafiki ka karanta wannan ayar ka samu ma'anarsa wa minan nasi man yaqulu qawlan bilisanihi amanna billahi wa bil yawmil akhir da baki ya faɗi cewa yayin imani da Allah da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minina wa ke bada wannan labari Allah ne da ya san abin da ke cikin zuciyar mutum yawwa kaga ashe sun faɗi da bakin su sun yi imani alhali a zuciyarsu ba ba mu'mine bane wannan ayar malamai suna amfani da ita har yanzu me da martani akan firkan nan da ake cewa al-karramiyya na taba ambata mana su anan ko mabiya muhammad ibn karram as-sijistani wanda suke cewa imani shine qaulul lisani faqat mutum in yace la ilaha illallah da bakinsa ko a zuciya bai yadda ba to wai mumini ne to kaga a gunsu munafikai muminai ne Allah ko ya faɗi cewa wanda duk ya faɗa da baki bai imani a zuci ba to bai imani ba wa ma hum bi mu'mini kaga ba dama su zama mu'mini sai ke cewa wannan kuma innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wannan a suratun nisa'i kenan lallai munafikai suna yaudarar Allah ma'ana suna yin kokarin su nuna su suna yaudarar Allah domin munafiki aikin da yake aikata ai yaudara ce yaudarar kuma ba mummunar yaudarar da ya irin ya zaci cewa ya yaudar Allah a zuciyarsa bai yadda da Allah ba kuma ya san Allah Allah ya san abin da ke cikin zukata ko amma duk da haka yake da'awar saɓanin abin da ke cikin zuciyarsa tare da cewa ya san Allah ya san zuciyarsa cewa babu imanin nan kaga wannan kamar yana yaudarar Allah ne yana tsammanin Allah baya ganin abin da ke cikin zuciyarsa sai ce wa huwa khadi'uhum Allah kuwa shi ma yana mayar musu sakamakon su. Hmm. wannan kamar da muka sani a ka'idar babul asma'i wa sifat ana ba a itlaqin irin waɗannan sifofi ga Allah mun karanta wannan a baya daga cikin sufofin Allah akwai waɗanda ba a itilaƙin su mai ma'anan itilaƙi ka faɗe su kai shiru ka ce daga cikin sunayen Allah akwai al-mukhadi'u wannan ba daidai bane ko ka ce daga cikin sunayen Allah akwai al-mustahzi'u Allahu yastahzi'u bihim haka haka ya faɗa to amma ba a itilaƙi a ce Allah yana izgili ga wani ko yana yaudarar wani a matsayin siffa sai dai a ce daga cikin siffofin Allah shine yana mai da raddin wanda ya masa izgili da izgili mun wannan amma ba sifa ce lazima ba yawa sifa ce fi'iliya wasifatul fi'iliya mai dabitun su a gun malaman aqida as-sifatul fi'iliya shine sifofin da suke da alaka da mashi'a insha Allahu fa'alaha wa insha'a lam yaf'alha yawa laysat sifatin lazimatan bi zati llahi tabaraka wa ta'ala ba sifofi ne da da'iman suke tare da Allah subhanahu wa ta'ala yadda za a iya siffanta su kamar ilimi kaga ilimi ko yaushe Allah na da ilimi kamar ji da gani a kowane lokaci Allah na da ji da gani amma irin waɗannan sifofi ana kiransu as-sifat al ko kuma as-sifat al haka ake kiransu al-ikhtiyariyya ma'ana yakhtaru Allah tabaraka wa ta'ala an yaf'alaha wa yakhtaru Allah yaf'alaha to muje to har yace ila qawlihi har zuwa inda yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai suna cikin wato mataki ko magangari a hausa mai kyau kenan ko yawwa an ce mataki takawa za a hauko duruj kenan wanda ake bayanin daraja magangari kuma shine darki wajen gangarawa inda za a yi kasa domin aka ce darak ana nufin yin kasa daraj kuma shine yin sama yawwa to su munafikai suna can magangara mafi kasa minan nari a wuta a wutar jahannama har sai an sa su sannan a zo a sa kafirai a kansu Allah ya tsare mu mm. domin wannan hakika sun cancanta duk munafiki ya cancanci irin wannan abu mutumin da zai bayyana a zuciyarsa ai a bayyane tsakaninsa da mutane yana mu'amala da su a matsayin su yadda da shi sai kuma ya je wani wurin ya zama ba haka yake ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana dama mafi sharrin mutane shine wa dhul wajhaini الذي ya'ti هؤلاء بوجه wajhin هؤلاء بوجه ha'ula'i bi mutumin da zai je waɗannan da wata fuskar sai kuma ya je waɗannan da wata fuska in yana tare da wannan to nasu ne a ai dama kaza da kaza mu kun san kaza ba mu ai kullum dama muna tare in kuma ya juya baya sai ya je gun waɗanda ya tafi gun su shi ma su ne mutanen kirki sai ya zagi waɗannan a ɗan adam ɗan adam babu ɗan adam da ke sha'awar irin wannan mutum ko duk mutumin da zaka yi mu'amala da shi ba zai maka ikhlasin soyayya ba kai ma zaka ji baka so to ya za a yi wa Allah shi kuma shi sa karka damu yadda Allah zai tsananta tsananin doka akan maganar shirka duk wanda zai juya wa Allah baya ya koma ya so wani Allah yadda yake son Allah to ya irin wannan abun wanda Allah wanda ya masa ni'ima ya masa baiwa ya halice shi sai ya juya maimakon ya gode masa sai ya juya gun wanda bai halice shi ba bai masa ni'ima ba ya je yana gode masa alhali ya san kuma Allah yana ganin sa hmm. finci ba karamin abu ne shi yasa kun ko a tsari na gudanar da rayuwa ko a siyasar duniya abin da ake ce ma treason me hukuncin sa duk aka kama shi da shi za ka kisan kai ne yauwa mutum ne an san shi yana dan kasa kaza ne to amma yana aiki wa wata kasar daban ana kamun shi da wannan mai hukunci sai a je a kashe shi don haka shi sa malamai ta da ku a rika malamai suke cewa a rika hangen hukuncin ridda da musulunci ya sa akan mutumin da ya ridda Yaya yi musulunta sai kuma ya ce ya fasa za ga yanzu kasashen eh, yamma suna ta damun musulunci me yasa musulunci za a rika yin hukuncin ridda ai ya kamata a ce akwai freedom of thought of thought mutum ya yi musulunci in ya ga dama kuma ya ce ya fasa to sai a bar shi to kaga in zaka ba wa musulunci hukunci na shi ma ƙasa ce daula ce tsari ne na musamman to wanda ya shiga cikinsa kuma ya koma yake masa makirci haka hukuncinsa me treason ne shi ma da haka ridda hukuncinsa ɗaya da treason bai kamata a ɗauke shi wani wato karya haƙƙin ɗan adam ba ne allah maɗauke sauƙi sai ce ila qawlihi innal munafiqina na darkil asfali minan nar sai ce wa qawlihi ta'ala idza ja'aka al na qalu nashhadu innaka la rasul la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون wannan ayar Allah maɗauki ya bayyana mana ita a farkon suratul munafiqun inga munafikai saboda girman hukuncin su har sun cancanci a yi sura su kutum a kansu bayan ayoyi masu yawa da aka yi magana a kansu a suratu tauba adadi mai yawa wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum Allah ya ta jero mana yana faɗin siffofinsu sannan kuma aka ware siffa a sura ta musamman a kansu idza ja'aka munafiquna in munafikai sun zo maka ake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu za sun ce ko suna cewa al'adarsu ita ce za su ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida malamai sun ce da shahada anan, da ilimi anan nan dukkansu bi ma'ana alƙasam ma'ana su rantsuwa ne ƙasam ba alƙisim ba alƙasamu alƙasamu rantsuwa kenan yawwa nan ana nufin rantsuwa shi yasa hamzar inna ta zama maksura duk inda aka yi rantsuwa kuma za a zo da inna to dole ne inna ta zama mai kasara ba za ta zama mai fataha ba amma idan ilimi ba ma'anarsa rantsuwa ba misali alimtu na san to sai a ce anna kaza ba za ka ce inna ba sai idan rantsuwa kake nufi mun fahimci abin a ka'idar larabci duk inda rantsuwa take to inna ta taukidi kasara ake mata ba a mata fataha to shi yasa malamai suka ce a wannan wurin duk ilmin wallahu ya alamu shi ma rantsuwa ne Allah yake yi Allah ya rantse ya tabbatar cewa inna innahu a innaka la rasuluhu mu koma mu karanta ayat sai ce idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah mun shaida mun rantse kaga hadda rantsuwa sun rantse cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah wallahu ya alamu Allah ya sani sai ce me innaka la rasuluhu Allah ya rantse cewa lalle kai manzansa ne sai kuma yace wallahu yashhadu Allah kuma dai ya rantse har yanzu innal munafiqina kaga bai ce annaba sai ce innal munafiqina lakazibun ku duba ku gani abinda zai sa Allah ya rantsuwa ya rantse na farko rantsuwar farko tasu ce su munafikai rantsuwa ta biyu Allah ne yi na tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna matsayin annabi agun gun manzan agun Allah subhanahu wataala cewa manzancin sa ba na wasa bane sai da aka yi rantsuwa dama gashi nan a wurare wa innaka laminal mursalin shi ma wannan kaga rantsuwa ce shi yasa ita ma ta zo da wannan siga din yawa to kuma sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ya gama da wannan sai kuma ya ce wallahu yashhadu Allah kuma ya shaida ma'ana yana rantsuwa har yanzu innal na cewa munafikai lakadhibuna makaryata ne kaga ashe munafikai hatsarin su ba karami bane har Allah rantsuwa yi akan ƙaryar su hmm. Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga munafinci me alakar wannan magana da darasin da muke ana zancen munafinci babba da munafinci karami ko yawa to kaga yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum har inda yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar bayan kuwa kafirai ma a saman suke wannan ya nuna yan wuta ne saboda kafirci wanda ba za su fita daga wuta bane ashe kafirai ne nan munafinci ana nufin annifaq al-akbar babba wanda yake nufin kafirci mai fidda mutum daga addinin musulunci sannan kuma har yanzu wannan ayar ta karshe da ya kawo idza ja'aka al-munafiquna shi ma da ya kawo yana nuna me munafinci ne wanda iri mai tabbatar da mutum a wuta ba za a fita ba kuma mai fidda mutum daga addinin musulunci mun gane wannan yawa sai ce wa gairu zalika min al-ayat da dai ayoyi da yawa akan haka galibin ayo da suke magana akan munafikai a qur'ani suna magana akan munafinci dai wannan babba wanda ke fidda mutum daga addinin musulunci to amma misalin munafinci karami wanda baya fidda mutum daga musulunci amma kuma munafinci sunansa tunda annabi ya kira shi munafinci gashi daga hadisai ne yace wa misalun nifaqi alladhi duna zalika misalin munafincin da bai kai haka ba ma'ana bai kai kafirci ba ma zakarahu annabiyu sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah sallallahu ya faɗi bi qaulihi da faɗin sa da yake cewa ayatul munafiqi falafun ayoyin munafiki uku ne idza haddatha kadhaba idan ya da labari yayi ƙarya kadhaba ba kadhaba ba mun san bambanci ko tsakanin da kadhaba hakanan tsakanin hadatha da haddatha ko haka tsakanin sadaka da sadaka kowanne da ma'anarsa a hadatha abu ya faru ya auku hadatha shi daga hudufi ne an ce haddatha shi kuma ya bada labari ta kallama yawwa sannan in aka ce kazaba ya yi ƙarya ya faɗi maganar da take ƙarya ce shi ne ma'anan kazaba kazaba kuma ya karyata an gaya masa magana ya ce karya ce shine ma'anan kazzaba kazzaba ashabul hijr al mursalin ko ashabul hijr kazzabu al mursalina sun karyata manzanni wannan ita ce a wurare da yawa hakanan sadaka yayi gaskiya ma'ana takallama bi kalamin huwa sidqun ya faɗi maganar da take gaskiya ce shine sadaka in ko aka ce sadaka to ya gaskata wani ma'ana wani ne yayi magana kai kace gaskiya ce to wannan ku gane su sosai a larabci to idan haddasa kazaba in yayi magana zai ba da labari sai ya karya to wannan alama ce ta cewa munafiki ne shi wa idan wa'ada akhlafa in yayi alkawari ya saba yace na alkawari zan ma kaza ila a can zuciyarsa ma dama ba shi da niyyar yi sai kuma ya saba wa idza tumina in aka amince masa aka bashi amana khana sai ya ci amanan nan ya yaudara kun ji alamomi guda uku to anan in ka ɗauki munafinci kace ma'anarsa a shine ɓoye kafirci da bayyana musulunci kaga anan sai a ce kenan wanda ya wannan ayyukan guda uku ko ɗaya daga cikinsu ya zama me ya zama kafiri yawwa ashe ba kafirci ake nufi sai a ce wannan aiki ne da ijma'in malamai ya tabbatar da ayyuka ne haramun kowanne ɗaya daga ciki ƙarya haramun ce ko a sannan saba alkawari shi ma haramun ne cin amana haramun ne to gashi annabi sallallahu alaihi ya kira su munafinci sai mu ce annabi sallallahu alaihi ya kira su munafinci eh da gaske ne in ka su alama ce ta munafiki amma kuma ba munafinci ne irin wanda Allah ke nufi na masu ɓoye kafirci a zuciya su bayyana imani ba domin ko masu wannan aikin muminai ne a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah ya kira su muminai ko masu yin ƙarya ya yi wa ladina amanu karku kaza karku kaza masu abin nan sadar da abin nan masu saba alkawari karku saba alkawari duk waɗannan nasoshi akwai nasoshi da suka tabbatar da imani ga masu wannan laifin ashe kenan munafincin ana nufin wannan iri ne sai mu ce munafinci ne karami ba munafinci ne babba da ke fidda mutum daga addinin musulunci ba amma maganar annabi gaskiya ce ba za a ce abin ba munafinci ba kun gane abin yawwa to sai kuma shi wa hadith da kuma hadithin arba'un man kunna fihi kana munafiqa kaga wannan yafi wancan ma bayyana kuru-kuru cewa abubuwa hudu duk wanda aka samu ko ɗabi'u guda hudu duk wanda aka same su tare da shi yana aikata su kana munafiqan hadda akwai riwayar kana munafiqan khalisan wato zunzurutun munafiki ne kaga dole wannan ka ɗauki cewa ya za a kira mutumin da ya laifi kaba'ira daga cikin kaba'irar zunubai a kira shi zunzurutun munafiki in mun san munafiki kuma ma'anarsa shine mai kafirci a zuci mai musulunci a baki mun fahimci wannan ashe kenan sai mu ce nau'in abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi daban karamin munafinci yake nufi munafinci ne a kalmar munafinci ba za mu ce ba munafinci ba don in ka ce ba munafinci ba to ka saba wa annabi ka karyata annabi kamar annabi bai san abin da yake faɗi ba mun gane wannan sai mu ce munafinci ne kamar da annabi ya faɗa amma munafinci ne wanda ko da mutum ya aikata shi to baya fita daga addinin musulunci Allah sa an fahimci abu to wannan shine dai a dunkule abinda da ko abubuwan da malamin ya kawo mana a nan dole kuma saboda lokaci sai mu tsaya a nan babin da zai zo mana na gaba ko tambaya ta gaba sabon babi ne kuma na matsaloli da suke da alaka da babin aƙida saboda munaqadar su ga babin aƙida munaqada saboda sun warware aƙidar musulmi magana akan sihiri za mu magana akan sihiri kamar da zai kawo mana mai hukuncin sihiri sihiri yana da tasiri ko ba shi da tasiri duk waɗannan abubuwan su ne abin da za su zo mana a gaba mai kuma hukuncin da haddin wanda ya sihiri mai hukuncin nushura shine warware a sihiri shi kuma ya ake yinsa duk waɗannan abubuwan za mu zo mu shiga cikin matsaloli da suke da alaƙa da al'amuran da yake damun mutane a zamanin yanzu na magana sihiri da ruka da makamantan waɗannan al'amura insha Allah Allah ya samu dace na malam yake cewa ko da ke bari mu gama mu tsaye da abin da sai mu amsa tambayar ka insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai Allah ya nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya mu tsaya kuma akan ta har zuwa ƙarshen mu Allah ya nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya mu gane ta mu guje ta Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ilimi ilimi mai amfani ya kuma tsare mu daga dukkan sharri ko wani iri Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah taimaki shugabanninmu akan aikin alheri Allah ya saka musu da alheri bisa abin da suke aikatawa Allah ya karbi hannayen su ya dora akan aikin adalci Allah subhanahu wa ta'ala ya hada zukatan mu akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك